Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi labari da dumudumunsa. Jaruma Hadiza Gabon ta ɗauki wato Maryam Yahaya bisa rashin lafiyar da take damunta zuwa birnin Abuja domin a binciki lafiyar wato jarumar a game ke damunta. masaurare gyara zama domin jin yadda rahoton yake na yadda hadiza gaban ɗin ta ɗauki wato maryam Yahaya zuwa garin abuja domin a mata maganin cutar da ke damunta amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin ka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton biyo bayan rashin lafiyar jaruma Maryam Yahaya wanda labarin rashin lafiyar tata ya karaɗe ya bazama ya bi ko'ina wato a kafafen sada zumunta a ko'ina sai dai ka ji mutane suna ta yada wato labarin rashin lafiyar tata ta ko'ina wace ta kowace siga ana ambata rashin lafiyar tata wanda daga ƙarshe jarumar ta faɗi gaskiyar abin da yake damunta bayan nan wata kafar sada zamunta suka wallafa cewa wani mawaƙi ne ya yi tsafi da ita maganganu dai kala-kala sun ta bayyana wasu ma har cewa suke yas ne da jarumar ake ɓoyewa wata majiya ta shaida mana cewa wasu daga cikin jaruman kannywood wanda suka hada wato da hadiza gaban wato babbar jaruman nan ta kannywood a cikin mata tana sahun gaba sun dubi tsananin rashin lafiyar wato da wato jarumar maryam yahaya take ciki wato wanda take fama da ita hakan yasa suka ɗauke ta har zuwa birnin tarayyar abuja wato takaitaccen abin da ake so a ji shine a bincike ta a ji mene ke damunta domin a yi mata magani a bisa abin da yake damunta wannan namijin kokarin da jaruma hadiza gaban ta yi ya sa wato mutane sun yi mata godiya sosai duba da wato yadda ta ɗauki abokiyar aikinta domin ta ga ta samu lafiya wato inda wannan abu da ta ya zamanto wato abin aji'a wannan a yi mata wato san barka domin hakan ne zai ba bawa jaruma maryam yahayan ta dawo ta ci gaba da gudanar da aikin ta na sana'ar fim ɗinta kamar yadda suke tare sai dai har yanzu duk da maryam yahaya ta faɗi abin da ke damunta amma mutane sun katsa wato sun gaza yarda wato da gaskiyar abin da ita Maryam hayar ta faɗa ba shi ke damunta ba wanda ya sa mutane suke ta zargin cewa akwai abin da ake ɓoyewa akan rashin lafiyar ta Maryam Yahayan. Babu shakka wannan rashin lafiya tata dole za a yi mamaki duba da irin yadda jarumar ta rame sosai kuma aka rasa gane kanta. wanda a rashin lafiyar tatama sai da aka bayyana cewar ba kowa ake bari ya shiga inda jarumar take ya duba ta ba saboda irin yanayin fita daga hayyacinta da ta yi a rashin lafiyar wanda haka ne ma ya sanya wasu suke tunanin asiri aka yi wa jarumar. inda daga bisani wato jaridar BBC suka yi hira da jarumar da kuma haifin magazin inda ita kuma jarumar Maryam ya ta shaida masu cewa typhoid ne da malaria yake damunta ba wani abu da ake zargi ba. inda ta ce ita ba ta zargin kowa akan wannan rashin lafiya da ke damunta ta bar wa Allah komai. To masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan namijin kokari da jaruma Hadiza gaban ta yi inda ta ɗauki wato jaruma Maryam Yahaya zuwa birnin Abuja domin a mata magani a rashin lafiyar da ke damunta. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu mai kama ku labarai da dumin su. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a kodayaushe. da zarar mun dora za mu sanar da ku a wannan tasha tamu mun gode game son yin tsokaci ko wata magana dangane da wannan rahoto ya duba ƙasa sashin kwamen zai iya mana magana insha Allahu mu kuma za mu baka amsa daidai da abin da ka tambaya mun gode mai sauraron mu a bisa sauraron wannan tasha tamu gawurtacciya da kake a kowane lokaci mai kama ka labarai da dumudumin su